yanzu kalubalen da muka fuskanta yanzu yau idan muka yi rashin lafiya ba doktocin da za su kula mana yadda ya kamata ruwan sha ba kowa ba yana da kudin da yake siya ruwa har koyo da yaushe ruwan nan ba ma samu yadda ya kamata kuma yara gashi na makaranta Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Yan bai abacare, alhamdulillahi, mun gode wa Allah kuma dama Allah abun godiya kuma mun gode uh, gwamnan mu Allah ya bar shi kuma Allah ya ba shi lada Allah ya kara girman shi a Maiduguri shakara mu bakwai mun je Maiduguri da kafa mu kai tafi Mun je mun zauna a NYC Camp. Shirin namu na yau ya waiwayi ayyukan da gwamnatin jihar Barna take yi ne na mai da 'yan gudun hijira garuruwansu na asali. inda suke zamne kahin rikicin 'yan ta'adda ya kora su su tsere daga wuraren. Sunana Maryam Abdullahi Ibrahim. Ni yar cikin ba mace a fifiyar cikin ba mun yi hijira mun je Maiduguri mun zo garin nan kuma mun zauna a garin nan. Yau gashi gwamna ya zo ya taimake mu ya bamu abin da zamu daura wa jikin mu da kuɗin da zamu dinka kayan da zamu sa jikin mu ba abin da mu ce masa sai dai mu ce masa mun gode. Gaskiya ba za ka kwatanta ba har ga Allah dan sansanin gudun hijira mun sha wahala. An sha wahala iya gwargwadon karfi yau an zo nan kuma Allah ya takaita mana mun zo mun same shi kuma da sauki. gaskiya rayuwa ta kasance jikan da sauki gashi muna walwala yau har muna fita mu je mu dawo gashi har mun zo na an dan mu abin da mu zauna a jikin mu ai mun gode wa Allah Da farin harko na tuntubi kakakin gwamnan jihar Borno, Malam Isa Umar Gusau, don jin halin da ake ciki yanzu haka game da mai da 'yan gudun hijirar da kuma adadin garuruwan da mutane suka koma zuwa yanzu. Ana nan da ya mayar da su gidaje akwai wani kwamiti da shi gwamnan ya kafa ya kafa su kwamitoci da su kai guda uku dama kowane gari na farko kafin a ta mayar da mutane sai an samu ainihin haɗin kai na sojoji an samu tabbacin cewa garin nan akwai zaman lafiya to akwai hanyoyin da gwamnati take bi a tabbatar da cewa ba a mayar da mutane sai an san da cewa akwai zaman lafiya sannan an sake gina an gina asibitoci da makarantu da magudanar ruwa sannan an mayar da 'yan sanda garin an kafa kuma ƙungiyoyi na volunteers you know, sannan a mayar da mutane yanzu dai an mayar da mutane garin rufin kai guda 20 idan cika hada da su baga ba ma mangunu wurare dai gaskiya za su fi ishirin da aka mayar da mutane. Yawa yanzu duk waɗannan garuruwa da aka mayar da mutane suna da waɗannan tsare-tsaren da kace na asibiti da likitoci da makarantu. Mafi yawanci suna da shi gaskiya. Wakilinmu a jihar Borno Hassan Ibrahim ya yi tattaki zuwa garin Bama domin ya gano irin zaman da mutane ke yi bayan sun shahe shekaru da dama suna gudun hijira. mu ne wanda na farko ma aka dawo damuwa a mota eh, amma yanzu gaskiya alhamdulillah mun samu da lafiya eh, sai dai masurufi kayan abinci wannan gaskiya yana sa eh, muna cikin wannan wahala gaskiya akwai wahala kayan abinci ne yanzu yake ba mu wahala da noma gaskiya noma ba ma samu yadda ya kamata ba ma samu da akwai fargaba har yanzu din ba za mu yi nisa ba amma cikin gari mun samu kwanciyar hankali amma a daji har yanzu ba mu samu kwanciyar hankali ba akwai saura har yanzu akwai saura aiki a daji eh, eh, kaga nan gurin hmm. wannan gurin da kake gani hmm. muna sayar da kayan gwari ne amma kaga irin yadda ya bushe gurin saboda ba ma samu wannan kaya yana wahala muna bukatar taimako sosai wallahi muna bukatar taimako sosai muna bukatar taimako har yanzu sunanka a wana modu da kafa na je zuwa kandiga daga nan aka kai ne zuwa maiduguri daga mota eh, a kusantin na yi shakara hudu lokacin da ana fara kawa da mutane na dawo sai na dawo na zo na hakan bai yi mun ba na fara kasuwanci ina siya ina sayarwa kadan kadan kadan kadan ya yau da gobe Allah ya da ni mai da ni ina da shago ina da kayaki kala kala ina sai da kaya wannan kayan daga kake samu naga akwai shinkafa akwai wake akwai gyada akwai abubuwa gashi na kayan hatsi eh kayan gashi na irin wannan waken amfanin garinmu ne kenan noman da suka yi ne don sun fara tashiwa sun fara sirwa mu siya mu samu wani abu sauran wake kuma wannan ma daga garinmu ne muna samu kuma muna siya hmm. amma kamar su shinkafa wannan daga wasu ah, local government ko state daga madagali ko so zuwa wani kasa haka na kawo muna siya mu waje wani abu kada mu samu haka muna yi eh. amma yanzu da ka garin ba maka ke sana'a ya rayuwa ta kasance alhamdulillah da lokacin da yana cikin hijira din gudun hijira din hankali na koyaushe a tashe mutane na wannan ban gani ba wancan ban gani ba wancan ban gani ba wannan ya mutu wannan ya mutu hankali na a tashe amma yanzu na ya na zo gari na na samu kasuwa alhamdulillah na samu mun samu zaman lafiya yanzu haka ma muna ci gaba da zaman lafiya alhamdulillah da muna da tashin yanzu noma muna yi kasuwanci muna yi harkar mu kowanne yana tafiya alhamdulillah akwai wani kalubale da kuke fuskanta yanzu yanzu kalubalen da muka fuskanta yanzu yau idan muka yi rashin lafiya idan aka je magani zuwa asibiti ba doktocin da za su kula mana yadda ya kamata na daya na biyu kuma gashi ruwa ba kowa ba yana da kudin da yake siya ruwa har koyo da yaushe ruwan nan ba ma samun yadda ya kamata ruwan wani ruwan sha kuma yara shi na makaranta ana zuwa makaranta amma ba malamin da za su siya su yi karatu su gaya musu karatu yadda ya kamata amma mutane yara suna zuwa ba malami suna koma suna wasan banza ya makarantar allo kuma shi nan malamai saboda zafin rike kai ne ba sa iya su zauna su gaya ma mutane yara karatu rashin abinci ya kawo haka ga yana yara suna yawa cikin kasuwa amma suna son karatu amma ba malami domin ba abinci abincin ya yi mana kaɗan kuma noma wake ne muna yi da muna gida ba ma yi na dawa masara da sauransu har yanzu ba a ce mana wani ba shi ya kawo wannan ma wahalan baka da dawa kan dole baka da abinci komin ka nema sai abinci abincin kuma yana ba mu wahala sai dai taimakon da gwamnati ya mana zai yi mana kan sai dai taimaka mana kan abinci da nan lafiya da makaranta da yaran mu na karatun allo shine abin da muka sa suna na kakayen fannani ni yanzu ina bayan kasuwa ina sana'an cera a bama a nan ga shagona nan hmm. rayuwa mu da yanzu alhamdulillah muna kusan samu na dama yanzu dai yanzu abin da muna samu kalibalen da muna kai samu noman da yanzu alhamdulillah mu ya wuce na lasiya yadda muna noma din amma yanzu haka mutanen jeji su ma suna zuwa kuma akwai daddawan da suna karba irin su waken da damu je mu shuka su maganin feshin da muna irin suna ka karba yanzu haka amma shi din ma kwanan nan sojoji sun shiga sun dan kore su wasu dai na kashe wariya sun kashe na hajja moment na yi gudun hijira daga bama na je maiduguri da kafa kusan shekara na tara a can akwai bambanci sosai me bambancin su can ba mu da gurin zama a cikin makaranta muke rayuwar mu daban da na gida amma yanzu alhamdulillah muna cikin gidanmu hankalinmu a kwance muna tafiyar da ayyukanmu makaranta islamiyya kasuwa hankalinmu a kwance muna zuwa yanzu muna aikin gwana mm. kuma hankalinmu ya kwanta kuma abin da da muna ji yanzu babu alhamdulillah irin su tashin hankali na bindiga bindiga hmm. yanzu ya lafa alhamdulillah muna jin daɗin zaman mu Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko kuma ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM a jihar Plateau a kan mita 93.3 da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Daga cikin 'yan gudun hijirar da aka maida garin Bama, waɗanda wakilinmu Hassan Ibrahim ya tattauna da su, kun ji wasunsu na cewa suna hwama da ƙaramcin ruwan sha sai sun saya kuma abin na neman yin su, Sannan ga 'ya'yansu na ta gararan ba a cikin kasuwa babu Islamiyya ba boko, kuma ba su da likitocin da ke duba su idan ba su da lahiya. To tun da dama ta samu har na tattauna da kakakin gwamnan jihar Borno Malam Isa Umar Gusau. sai ko na kwashi matsalolin nan da mutanen nan suka ce suna fama da su na gabatar mishi da su. To, na farko dai zan ba mutanen nan haƙuri idan har akwai wannan matsala. Kuma inda hali zan so in san a wani wuri ne a bama. Domin idan za ka iya tunawa ai ina jin duk lokacin gwamnati na Borno 27 babu lokal gwamnati da ta samu kulawar gwamnati da kamar bama. Kuma dalilin haka shine a yadda bincike ya nuna akwai wani hutu da majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen turai da na najeriya da bankin duniya suka yi suka gano cewa babu garin da boko haram suka salwanta gaskiya kamar garin bama gidaje na mutane da aka rusa da makarantu ya fi ko'ina yawa shi yasa gwamnatin jihar borno ta fi kulawa ga bama kuma idan za ki iya tunawa bai ma bai sati gwamnan gwamnan jihar borno professor abagana umar zulum ya je bama kusan kwanan shi hudu kuma ya je general hospital na bama inda ya je asibiti cikin dare ya tafi ba tare da ma ya ji wa kowa zai je ba ya samu likitoci da nurses suna aiki har ya ba da umarni a sake ɗaukan ma'aikata ya ba da umarni a gina ma likitocin nan gidaje matsalan kawai da ya samu a wurin shine matsala na wasu fankoki da ba sa aiki kuma nan take akwai matsala na sola sola da ke wurin in aka ɗauke wuta wani lokaci solan baya kawo wuta mai ƙarfi da si gwamnan ya bada umarni maza a je a gyara shi wannan shine abin da na san ya samu amma ba maki san yana da girma amma gaskiyar magana zan yi mamaki a ce akwai wani wuri a bama inda babu ruwa amma kuma kin san aka ce gari da girma ta iya yiwa a samu matsala ko na kwana ɗaya ko na kwana biyu amma bukata na shine zan so da Allah san wani wuri ne a bama saboda zan zan zan yi shi eh, mai girma gwamnan ko in nemi kwamishina na kula da kananan hukumomi in ya kama ma ko shi ciyaman na bama zan nemi shi in ya kama ko shi mai martaba sarkin ne ina da wanda suke kusanta da shi zan iya magana domin a bincika in matsala ne na ruwa a wannan anguwan da suke kin ga sai a je a gyara in kuma akwai matsala na mai yiwuwa akwai primary health care dan na san banda babban general hospital akwai primary health care a bama wayanda gwamna ya sa aka gina kuma aka kai musu magunguna da sauransu in ta iya yiwuwa kila akwai matsala domin kamar kisan duk kokarin da gwamna zai yi za a iya samun matsala zan so in san inda mutanen nan suke in san wani asibiti suke zuwa inda suka ce ko sun je ko ba magani ko ko ba ma'aikata da kuma matsalan ruwan da suke da shi idan akwai bohol ne a wurin ya zama na baya aiki sun ga sai a gyara hukuma domin a gaggauta gyarawa amma gaskiya madadin shi gwamna ina mai ba su hakuri saboda mutumin da ya yi gudun hijira ya samu kan cikin wani yanayi ta iya yiwa sun rasa iyaye ko sun rasa iyaye ko sun rasa dukiyoyinsu kamata ya a ce duk wani mataki da za a ɗauka a tabbatar da cewa an tallafa musu yadda za su more eh, rayuwarsu. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Godiya mai yawa ga abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman da Bilkisu Ahmed da wakilinmu a jihar Borno Hassan Ibrahim wanda ya tattauna mana da wasu jama'ar Bama. Sai kuma editan Musagir Kano Sali. a madadinsu duka Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.